الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته آه، جاءني مصطلح شو آه، أما ina da ina ina aka بقينا daga ina aka معنى الخبر daga nan aka fara to saboda haka yanzu a tambayoyi zan yi inda an karanta shi ne zai zamanto muraja'a ginin mu akan darasin na'am menene ma'anar مين معنى معنى الخبر الخبر وإذا جاء معنى الخبر نعم معنى وما يعني الخبر هو ما يعني آه، الكلام الذي آه، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره شيني خبر to wannan shine kadai ta'arifin khabar to akwai wani ta'arifin na'am ma menene ma'anar muradifun lil hadith yana da alaka muradif shine yana da alaka me ma'anar muradif na'am eh, eh. wato abin da ake nufi da at shi shine a lafazi guda biyu ga hakika guda ɗaya ma'anar guda ɗaya ce amma lafazin ya zamanto guda biyu saboda kamar ka ce ne a kamar ka abin nan kamar ka ce al'arsh da al-kursi duk suna zuwa da kusan da wato lafazi ɗaya ne ga ma'ana ma'ana ɗaya ce da lafazi guda biyu to alhabar shine abin da ake danganawa ya zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam alhadith shi ma abin ake danganawa ya zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan alaƙa tsakanin alhabar da alhadis shine at-taradu hmm. to akwai wani ta'arifin daban na'am me ma'anar an aka ce alhabar a ammu min alhadith me ake nufi alhabar shine abin da ake danganawa ya zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko waninsa shi ko alhadith ana dangana shi ne zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai saboda haka kenan a alhabar a ammu mutlaqan min alhadith shine wannan nisba din in kana so ka gane nisbar a ammu mutlaqan shine sai ka ce kullu hadithin khabar wa laysa kullu khabarin haditha to a tarifin khabar kenan to ina son ta'arifi na hadith na alhadith ta'arifin hadith ba na a a to ya na gaba na akawa kala bismillah أها أها أها من أها أها wannan ta'arifin naka shirin ɗin ta'arifi eh, a cikin kowane fanni in za ka yi karatu ne ya zamanto menene sharaɗin wai gama mana me sharaɗin ta'arifi jami'an mani'an jami'an ya tattara dukkan surorinsa mani'an ya hana wanda yake ba shi bai shiga cikin sa to yanzu tarihin naka jami'i ne ka ce ma uzifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min fi'lin aw taqririn yanzu idan aka ce yanzu imam muslim a ya ruwaito a cikin ya ruwaito hadisin bara ibn azib yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas ليس بالطويل البائن ولا بالقصير المتد... ولا بالقصير المتدي ولا بالقصير المتردد yanzu sai mu ce wannan ba hadisi bane fi'ili ne na annabi sallallahu alaihi wasallam taqriri ne to a wajen a tarifin malam yayi ma imam muslim istidraki imam muslim ya sa abu da ba hadisi ba a cikin littafinsa a tarihin a malam ka ba jami'i bane ina son wanda zai gaya mun tarif jami' mani na'am mani ahsan wannan shine tarihin alhadith alhadith al-hadith ma'anarsa fil lugha abinna alkhabar khabar ومن أحسن من الله ومن أحسن ومن أصدق ومن أحسن من الله حديثا ما كان حديثا يفترى dangane da kissoshin mutanen baya ba labari bane da ake kirkiro shi shine asalin ma'anar hadith hmm? yana kuma da ma'anar aljadid abu wanda yake sabo a lugha amma a wajen malaman hadisi in suka ce hadha hadith in suka ce al to abinda suke nufi abinda ake danganawa ya zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam na qauli shine kamar inda sayyidina Umar yake cewa sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat kaga yaqul hmm. kauli kenan aw fi'lin ko kuma aiki kamar hadisin sayyidina Usman كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ بدأ بيديه غسل يديه هاي ذلك كرشان حديث نسفر الولاء النبي صلى الله عليه وسلم كاجا سفر سفر الولاء النبي صلى الله عليه وسلم أو تقرير ko kuma taqrir ayi abu a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da shi kamar yadda Aisha radiyallahu anha take cewa laqad hadithin habasha yan habasha suka zo suna wasa a cikin masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya suturce ta da sa tana kallon su ya kyale ta tana kallon su kaga wannan takriri ne bai ce ki zo ki kalle su ba hmm? kuma bata ce shi kansa kallon nasu yake ba shi da ya suturce ta ita ta zo ta kalle su yayi taqrir yayi ikrarin ta akan ta kalle su ko kuma kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yazo zai fita daga masallaci ya ga hadisin abdullahi ibn umar ne ya ga wannan ya ga bayan sallar asuba ya ga shi wanda daga cikin sahabbai yana yin sallar raka biyu ce a sallar asuba raka biyu ce sai da ya sallama sai yake ce masa ai biyu raka ta fajr ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce kaga yayi yayi ikrarin sa akan abu wanda ya nuna kan cewa kenan ya halatta ka karama raka ta fajr bayan sallar asuba yayi tahsisin hadisin hani da aina fila a sallar bayan bayan sallar asuba har zuwa fitowar rana misalin taqrir kenan misalin sifa sifa din kuma aka ce sifa biyu khalqiyya shine kamar a ce annabi kamar hadisin bara ibn azib annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowanne mutane kyau ba mai tsawo bane wanda yake kere kowa da kowa ba kuma ba gajere bane wada to wannan sifa halqiya kenan ko kamar inda a wani hadisin nasa shi ma dai bara ibn azib yake cewa ban taba ganin mutum mai limma limma shine fatar gashi yazo iya gefen ya fatar kunnen mutum yace ban taba ganin mutum mai limma ya sanya ya sanya jar riga da ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam kyau ba eh, akwai wata jar riga da yake fitowa in zai haɗu tare da baki in sun zo annabi sallallahu alaihi wasallam yakan taje kansa ya zo har kudu ba yana yi a cikin wannan jirgin yake cewa ban taba ganin mutum mai kyau irin wannan irin annabi sallallahu alaihi wasallam kaga da wannan sifa ce ta halittar annabi sallallahu alaihi wasallam aw khuluqiyya ko kuma sifa ta halitta tabiyar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar inda hadisin ibnu abbas da yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowanne mutane baiwa da kyauta hmm. wa kana ajwada ma yakunu fi ramadan hina yalqahu jibril ila akhir alhadith to wannan sifa khuluqiyya kenan to wannan shine alhadis kenan kaga alhadis ma udifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam to waɗansu daga cikin malaman hadisi suka tafi akan cewa alhadis da alhabar duk ma'anar su ɗaya saboda haka suna cewa za ka ga sun ce hadal khabar la yasih kamar yadda za ce hadal hadith la yasih waɗansu kuma suka ce a'a alhabar akwai bambanci tsakaninsa da alhadith alhabar shine wanda ake dangana shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam da waninsa ko sahabi ko tabi'i alhadith kuwa shi kawai ba a dangara shi sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam to nisbar farko ta cewa alhadith da khabar nasu daya me ake kiranta alaƙar tsakanin alhadith da khabar at-taradu hmm? nisba ta biyu kuma shine hmm? al abin nan al'ammu mutlaqan hmm? to akwai kuma ta'rifi na uku na habar bambancin habar da hadith menene shi shine cewa mutabayinan hadith ma udifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam alhabar ma udifa ila ghairi nabi sallallahu alaihi wasallam alhadisi ana da shine abinda aka jingina shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam khabar kuma an danganta shi ga wani annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka babu alaka wato bainahuma at-tabayun shine wannan ma'anarsa daban wannan gidansa daban a ah, menene a menene bambanci tsakanin alhadith da kuma as-sunna ko akwai wanda zai gaya mana bambanci tsakanin alhadith da as-sunna na'am to ya ce as-sunna ammu min alhadith to sai kai bayani بعد wa qablaha. me kake nufi da wannan magana sunna shi ne duk abin da yake da Allah kafin annabci da kuma bayan annabci shine sunna wannan dai wannan sabon ilimi ne nake ji duk abin da ya danganci annabi sallallahu alaihi wasallam kafin annabci annabi sallallahu alaihi wasallam abin nan an kiyaye shi daga sakon gumaka amma shari'a tana farawa ne da annabci hmm? ba ta farawa ne da kafin annabci wannan wannan tarifin ba daidai bane bari mu samu wani bambanci tsakanin alhadis da as-sunna to nan bai kawo shi a cikin littafin ba amma yana daga cikin fa'idodi da kamata a ce an sani as-sunna a wajen yawanci istilahin malaman usulul fiqh ne ma'anar ta kusa take da ma'anar hadis bambancin da hadis shine sai ka cire wannan kaidin na ƙarshen aw sifa khalqiyya aw khuluqiyya don ba a ɗaukan wani don abin da yake damun malaman usul a wajen sunna shine menene daga wani abubuwa hadisai ne za a iya fitar da hukunci daga cikinsu yanzu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ba mai tsawo mai kerewa ba ba kuma gajerewa da ba akwai wani hukunci da za a iya ɗauka daga wannan ɗaya daga cikin abin al hamsa hamsa al-wujub al-hurma al-abin ya zuwa ga ƙarshen su babu saboda haka suka ce wannan baya daga cikin sunna saboda haka suka ce as-sunna ma udifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqrir guda uku kawai suka suka iyakance a abin din sunna saboda haka kowace sunna hadisi ce amma ba kowane ba kowane hadisi ne zai zamanto sunna ba to yana daga cikin abin da malam bai kawo ba a wannan babi shine ta'arifin na karshe na uku shine al-asar al'asar al'asar daga gurbi da kuma daga riwaya idan ka ce asartul khabar ai rawaituhu na rawaito labari shi yasa Allah Allah madaukakin sarki yake ta au asaratin min ilmi ituni bi kitabin min qabli hada au asaratin min ilmi ko wata riwaya ta ilimi to ma shine ma'anan asar asalin ma'anan asar shi ma an yi saɓani wajen ta'arifinsa kamar yadda ake saɓani wajen ta'arifin alkhabar waɗansu suka ce al'athar muradifun lil hadith wato al'athar shine abin da aka ruwaito aka dangana ya zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam don haka ne sai ka ga abin nan kamar irin su imamu abu ja'far sahawi daga cikin malaman mazhaban hanafiya amma kuma daga cikin malaman hadisi ya sanya ma littafin sa suna sharhu ma'anil athar yana kawo hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda zahirin su kamar sun yi karo da juna ne sai ya kawo ma'ana sahihiya ta kowanne daga cikin hadisan gabaki ɗaya hadisai ne babu asar a ciki babu maganganun sahabbai ko tabi'in saboda haka shi in yace al-asar din nan abin da yake nufi ma udifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin hadisi ne haka nan ma sharhu mushkil al-asar hmm? haka nan kuma littafin abu ja'far ibn jarir tabari tahdibul athar shi ma dukkan su dukkan hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam to ma'ana farko kenan ma'ana ta biyu shine cewa al athar ma udifa ila as-sahabi aw tabi'i abinda aka dangana ya zuwa ga sahabi ko tabi'i hmm, na kauli ko fi'ili shine ake ce ma athar saboda haka kaga kenan tsakanin a wannan ma'ana ta biyu ba alaka tsakanin hadisi da al'asar wanda a kan haka ne imamul baihaqi ya kira sunan littafinsa ma'arifatu sunani wal athar littafinsa da yayi domin ya kawo saɓani tsakanin malamai musamman tsakanin tafarkin shafi'iyya da tafarkin hanafiya kan yawa yawa daga cikin masailul ilm ya kira sunan littafinsa ma'rifatu sunan wal asar domin bai yi ittisari akan kawai hadisai ba ya kawo riwayoyi daga sahabbai da tabi'ai saboda sai ce ma'rifatu sunan ay jam'u sunna wal asar jam'u asar ya kira su ya tafi akan cewa ma'anan asar a wajensa shine abin da ake danganawa ya zuwa ga wani annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan shine ƙari daga abin da malam bai kawo ba a cikin hadisin to an yi tawatur an yi haddir an shiga tawatur to ashe tambayoyin suna da yawa a kamar yadda na ce littafin nan ga baki daya a ya dunkule shi ne abinda zai sa ka fahimce shi inda da allo da mun zana a ya raba ilimin hadisi ga baki daya zuwa kashi uku ko da ke kafin mu shiga wannan an yi ta'arifin ilimin hadis eh to an yi tarifin ilmul hadith to ilmul hadith ana kassama shi kashi biyu akwai ilmul hadisi riwayatan akwai ilmul hadisi dirayatan to ilmul hadisi riwayatan shine ilimin da yake bincike akan gundarin matanin riwayar hadisi mawdu'insa shine matanin hadisi don haka abinda ake bincike a ilmul hadisi riwayatan shine alhadithul marfu da ake danganawa ya zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma alhadithul mawquf wanda ake danganawa ya zuwa ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da da kuma al'athar wato al'athar mawquf da kuma al'atharul maqtu wanda ake danganawa ya zuwa ga tabi'ai da kuma gharibul hadith sanin bakin kalmomi da ma'anarsu ba zahira bace saboda an yi amfani da lugha mai tsauri wadda ba a cika amfani da ita ba shi yasa ma aka ce mata gharibul hadith wato bakon kalma wanda yake ba a cika sanin ma'anarta ba da kuma mukhtalaful hadith shine ilimin sabani da ake samu wajen zahirin ma'anar hadisai in sun zo yaya ka hada in an samu sabani tsakanin zahirin ma'anar hadisai da kuma nasikul hadith wa mansukhul hadith wannan shine abubuwan da ake binciken su a cikin ilmul hadisi riwayatan ilmul hadisi dirayatan kuwa shine a ilimi da ƙa'idodi da ake gane ingancin hadisi ko rashin ingancinsa dirayatan shine ilimi da ƙa'idodin da ake gane ingancin hadisi ko rashin ingancinsa da ake gane halin isnadin hadisi da matanin hadisi wannan halin nasa zai sanya shi zaman to abinan karbabbe ko ko wanda ake wanda ba a karbarsa shine imam suyuti yake cewa ilmul hadisi zu qawanina tuhad yudra biha ahwalu matnin wa sanad ilmin hadisi ilmi ne na na ka'idodi da ake iyakance su mahduda wato tabbatattu abunan iyakantattu wanda ake gane halayen isnadi da halayen matani amma ba kowane hali na isnadi da matani ake kallo ba a ilmul hadisi dirayatan dan al isnad da al matani yana da hali daban-daban daga cikin halayen nasa akwai halin ya zamanto karbabbe ne ko ba karbabbe ba to wannan halin da ake bincike shine kawai ilmul hadisi dirayatan dan haka mawdu'in sa al isnad wal matn amma al isnad wal min haythu al qabul rad cewa wannan isnadin karɓaɓɓe ne ko ba karɓaɓɓe ba ne wannan matanin ya inganta ko bai inganta ba to wannan shine ilmul hadisi dirayatan amma ka ce wannan isnadin musalsal ne ko kuma riwayatul aba anil abna ne ko kuma riwayatul Asabir anil Akabir ne ko kuma riwayatul tabi'i anil tabi'i anil tabi'i ne wannan duk ba cikin ilmul hadisi dirayatan ka gani ahwalus sanad ne amma ba min haithul qabul war rad ba shi da alaka da qabuli da rad yana da alaka da waɗansu halaye ne yanda isnadin yazo da aka samu masa wani suna na daban an gane to wannan shine ta'rifin ilmul hadith riwayatan da ilmul hadith dirayatan to shi al-hafiz ibn hajar rahmatullahi alaihi ya raba littafin sa gabaki daya ya raba ilmin hadisi kashi uku wanda a dunkule abinda da ya bayani a cikin wannan littafin kenan shine cewa shi kan hadisi da yazo daga annabi sallallahu alaihi wasallam za ka raba shi kashi uku ne za ka iya raba shi kashi uku kashi na farko wannan rubutun zai wahala wala wato in ka kalli hadisi za ka kalle shi yaya yake ta duban asani din da yazo ya zuwa gare mu hanyoyin bi itibari turuqi wusulihi ilaina yaya hadisin yazo mana ta hanyar turuq din da yazo taksimi na farko kenan bi itibari turuqi wusulihi ilaina taksimi na farko kenan taksimi na biyu bi itibari man taha ilaihi sanadul man taha ilaihi sanadul da aka kawo isnadin hadisin aka tike zuwa wajen maganar yaya maganar take ta ya za mu kalli hadisin ta ya za mu raba shi game da maganar da ta zo bayan an kawo isnadi taksimi na ƙarshe bi itibaril qabul bi itibaril qabul war rad to idan ka kalli hadisi bi itibari ta hanyar turu'i wusulihi ilaina yaya ya zo gare mu in ma ya zamanto ya zo ta hanyar turu abin nan bila adadin mahsur ko kuma bi adadin bi ibaratin adab a ce ya zo biturukin kasira ya zo ta hanyoyi tuli yadda hanyoyin nan dukkan mai hankali zai san cewa ba yadda za a yi wanda suka rawaito hadisin nan su haɗu akan su suka ƙirƙiro zancen yanzu kamar in aka yanzu kamar a bamu labarin ka'aba mutane nawa ne suka baka labarin sun je hajji kuma sun ga ka'aba kuma sun yi tawafi kaga ba yadda za a kace mutanen nan haduwa suka suka kirkiro ka'aba suka ce mu gaya mu duk duniya cewa akwai wani waje mai shi ka'aba bisa al'ada ba zai yiwu ba to hadisi ma akan samu ya zo mana ta irin wannan fuska ko kuma ya zo mana ta hanyar turuq ma'duda ta kai bata zamanto turuq kasira din nan ba an gane to in yazo ta turuq kathira nau'i ne na hadisi in yazo ta turuq mahduda anwa ne na hadisi bi itibari man taha ilayhi sanad idan isnadin in aka duk aka kawo sanad haddathana haddathana duk ka gama ka da karshe ne zaka ce zaka ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ne to shine sai ka ce masa wannan shi ake kira marfu ko ka duk ka karar haddathana ta ka gabaki daya ka ce qala ali ibn abi talib kaga shi ake kira mawquf saboda intaha sanad ila sah wannan intaha sanad ila nabi sallallahu alaihi wasallam wannan intaha ila nabi ila sahabi ko kuma sai qala sa'id ibn al-musayyib intaha ila tabi'i kaga shine maqtu to da ɗaya itibaran kuma sai ya zamanto shi hadisin ma da duk aka kawo aka ta kawo isnadin da sauransu har aka faɗi maganar an karɓe shi ko ba a karɓe shi ba in an karɓe shi maqbul in ba a karɓe shi ba mardud shi kansa to shi wanda ya zama bi turuqin kathira shine ake ce ma al mutawatir wanda ya zo bi turuqin ma'duda shine ake ce ma al ahad shi kansa ahad din shi ma suka ce to shi ma za iya kallon ta hanyar ta fuskoki da dama akwai wani daga cikin hadithul ahad wanda yake ya zo da hanyoyi masu yawa amma su bai kai tawatur ba sai suka ce masa al-mashhur akwai wani wanda yake shi nau'i ne khas na yanda yake zuwa ya zo da isnadi guda biyu biyu biyu biyu Allah saboda haka gara a tsaya a mai da hankali wanda duk yamance wanda duk littafin sa na hawo ya kura ya dauko ya karkade ya tsaya ya kara muraja wa zai mana menene irabin wujuda kasra din mawjudan wujuda kasra na'at ban yadda ba ni ba mawujuda na tambaye ka ba wujuda na tambaye ka hmm. wujuda kasa ni wujuda din nake tambayar ka na maf'ul mutlaq ahsan tabarakallahu fik mawjudan wujuda kasra ay yujadu wujuda kasra maf'ul mutlaq ni domin ta'kidi mubayyinan lin nau ni bayyana nau'in an same su samu ma irin na samu mai yawa a cikin hadisai an gani daga cikin dalilin cewa akwai shine al-kutub mashhura littafan nan da suke shahararrun littafai al-mutadawala ta bi aidi ahli al-ilm waɗanda suke a hannun malamai sharqan wa garban gabas da yamma kudu da arewa na duniyar musulmi al-maqtu'a in al-maqtu'a indahum bi sihhati nisbatiha ila musannifiha kuma wanda a wajen su ba sa ko shakka cewa littafan nan malaman da suka rubuta ta tabbas su ne suka rubuta littafan nan ba a ko shakka eh, eh, eh, sahihul bukhari littafin imamul bukhari ne an rojo shi da isnadi har zuwa ga imamul bukhari din haka tirmidhi haka muslim haka tirmidhi haka abu dawud haka tabarani an ka gangaro su daru qutni da sauransu cewa an ka duba wa'annan littafan idza idan suka hadu ga baki ɗayan su ala ikhraji hadisi wajen riwayar wani hadisi wa ta'addada turuquhu kuma asanid din wannan hadisin suka yawa yawan da yake ta'addudan tuhilul ada tawatu'ahum alal kadhib adadin da yake ba yadda za a ce sun haɗu akan su karka su kirkiro wannan hadisi ila akhir shurut har zuwa karshen sharuɗin hadisul mutawatir a al ilmal al yaqini wannan zai baka ilimi na yaqini a cikin zuciyarka bisihatiha bisihatihi ila qa'ilihi cewa hadisin haƙiƙa wanda ya faɗe wannan hadisin ka da ilimi na yaqini ya faɗe shi ya inganta cewa ya faɗe shi wa mithlu dhalika fil kutub al mashhurati kathir wannan kuma yana da yawa a cikin littafai dan haka ne ma suke suke kawo amsila misalai da dama na al hadithul mutawatir kamar hadisin man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar da kuma kamar abin nan akwai kuma hadisi wanda yake wannan tawaturun lafzi kenan an ruwaito shi da wannan lafazin ko da wanda ya ma'ana kamar sa akwai kuma at-tawaturul ma'nawi kamar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam in yana addu'a yana daga hannunsa kaga ba hadisi ɗaya bane cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi idza abin inda du'a an ruwaito cewa ya daga hannunsa da wajen addu'a du'aul istisqa an ruwaito cewa abu musa abin nan hadisin abu musa al-ash'ari da dan uwansa yazo yace ya annabi sallallahu alaihi wasallam masa addu'a Allah ya gafarta masa yace ya daga hannunsa yace Allah ya gafarta ma Abdullahi ibn Amir abu musa al-ash'ari yace ni ma haka ya rasu yace wai yace wali wali akhihi faghfir an ruwaito cewa lokacin da Khalid yaje ya yaje ya farma waɗansu mutane ya karkashe su daga baya bayyana kan cewa su musulmi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannunsa ya ce Allahumma inni abra'u ilayka mimma sana'a Khalid Hmm? saboda haka ka kaga raf'ul yadayn din ba wai da lafazi guda ne aka ruwaito shi ba ma'anar wannan ta cewa ya daga hannunsa din a wurare daban-daban ta yi yawan da za a ce wannan mutawatir ne cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannunsa in zai addu'a wannan shi ake kira at-tawaturul ma'nawi at-tawaturul lafzi shine a ruwaito lafazin hadisin ta hanyar asanid masu yawan gaske tawaturul ma'nawi kuwa a ruwaito ma'anar hadisin ta fuskoki daban-daban da za a iya hukunci kan cewa wannan hadisin abin da mutawatir ne to sai mu shiga a samun ahad yana, wane ne الأول ɗin a ni ba haka nake so in ji an ce ba in ka ji an ce maka a sani, koyaushe ku kula da littafan malamai littafai irin wa'annan na malamai littafai ne waɗanda suke na gundarin ilimi ba a magana ya sassa a cikin in ka ji an ce maka al'awwal Sani to ko shi akwai wata magana da aka bayar a dunkule yanzu aka zo ake yin tafsilin to ko yaushe in kana so ka fahimta ka koma ka ga ijmalin da aka yi sai ka fahimci tafsilin ijmalin da yayi shine cewa abin nan hadisi in yazo imma an yasila ilaina imma an yakuna lahu turuqun bila adadin mu'ayyanin aw ma'a hasrin bima fawqa al-ithnayn aw bihima aw bi wahidin faqat wato hadisi in ma ya zamanto cewa ya zo mana bi turuqin katira bila adadin mu'ayyan shine wannan aw ma'a hasrin ko kuma ya zo mana tare da iyakance ga iya adadin da suka zo shine asani din al shine al-mutawatir wasani shi ne ahad to da ka sai ka koma ka gane me yake nufi da asani nan asani ai hadisin da ya zo mana ta hanyoyi da asani amma wanda yake za ka iya kididdige su shi mutawatir ya zo mana da asani da ba za ka iya kididdige su ba shi ne kashi na farko to wanda kashi na biyu ya zo mana da asani da za ka iya kididdige su to shi kansa kuma ya kasu kashi kashi to amma kashi amma gabaki ɗaya wannan gidan shine cewa ya zo mana da asani da za yi ididdigaggu shine asani din to shi ake kira al-ahad wa huwa awwalu aqsamil ahad ma lahu turuqun mahsura bi akthar min ithnain wanda yake an ruwaito shi da asani ididdigaggu amma yawan su yafi yawan isnadi guda biyu wato isnadi guda uku fama fawq matsawar dai bai kai adadin tawatur ba to idan aka rawaito idan aka rawaito hadisi da asanid masu yawa sun fi isnadi biyu amma ba su kai adadin tawatur ba to wannan shi ake kira al-mashhur shine kashi shine abin nan kashi na ɗaya daga cikin kashi na biyu al-mashhur عند المحدثين أو رمى لمن حديثي سنكرا حديث المشهور سمي بذلك لوضوحه me yasa aka ce masa al an fasa an kira shi wannan suna ne saboda bayyanarsa hmm? domin al daga abin kasratu dhikr yawan ambato shine shuhura din yawan ambatan mutum hmm? sananne to an faɗa masa haka saboda ya zama to wadih kasham saboda an roƙo shi da asani da yawa ya zama to kan cewa kowa ya san shi wa huwa al ala ra'ayi. waɗansu a bisa ra'ayin waɗansu malamai sun ce yana da wani sunan daban shine al-mustafiz wato wanda yake shi ma saninsa ya yawaita al-mustafiz ismu ismu fa'il ne daga istifada wato yaduwa intishar da istifada ana cewa shi yasa ake ce ruwa in yazo in yazo yayi ambaliya ana ce masa fayaban saboda kwararsa ta ko ina ya yadu ta ko ina to kamar wato al-hadithul mustafiz ya yadu kamar inda ruwa yake yaduwa wajen yawan hanyoyin da aka ruwaito shi da shi ala ra'ayi jama'atin min a'immatil fuqaha a wajen waɗansu al-fuqaha sune fuqaha al-hanafiyya suna ce ma al-musta al-mashhur shine al-mustafid shi ma summiya bidhalika lintisharihi me yasa aka sanya masa mustafid saboda yayi intishari ya yadu a ko ina min fadal ma yafidu fayda idan ruwa ya kwarara ya kwarara ta ko ina ومنهم من غاير بين المستفيد والمشهور amma daga cikin malamai akwai wanda suka ce akwai bambanci tsakanin alhadith almustafid wal hadith almashhur bi anna almustafid yakunu yakunu fi ibtida'ihi wa intihaihi sawa cewa almustafid shine wanda yake tun daga farkon sa har karshen sa an ruwaito shi da asanid da yawa in ka zo wajen tabaka farkon hadisi shine tabakar sahabbai zaka samu sahabbai sama da uku suka ruwaito shi tabakar tabi'ai ka samu sama da uku cikin tabi'ai sun ruwaito shi tabakar tabi'u tabi'un ma haka ka samu to wannan ne ake cema mustafid amma al-mashhur ya fi haka tayu ya zamanto a farkon sa sahabi ɗaya ne ya ruwaito shi daga baya ne ya zo ya intishari wannan duk za a iya kiransa mashhur a ra'ayin waɗannan malamai in kenan dan haka kamar hadisin innamal a'malu binniyat kaga ba wanda ya ruwaito shi sai sayyidina Umar daga annabi sallallahu alaihi wasallam daga sayyidina Umar ba wanda ya ruwaito shi sai alqamata bin waqqas al-laythi daga shi alqama ba wanda ya rawaito shi sai muhammad ibn ibrahim at-taymi daga muhammad ibn ibrahim at-taymi ba wanda ya rawaito shi sai yahya ibn sa'id al-ansari daga yahya ibn sa'id al-ansari ne aka samu mutane sama da 100 sun rawaito shi daga nan ya zamanto al-mashhur shi yasa ake waɗansu suke ce masa al-mashhur waɗansu kuma su ce a'a sharadin al-mashhur ya zamanto kamar al-mustafid tun farkon sa har karshen sa akwai yawa din dan haka hadisin innamal a'malu binniyat ba za a ce masa mashhur ba sai dai in ka kace za ka kalli a karshen sa ne yake mashhur amma a farkon sa ba mashhur bane ومنهم من غاير على كيفية أخرى وليس من مباحث هذا الفن akwai waɗansu da suka ce almashhur ɗin wata da akwai bambanci tsakanin almashhur da almustafi ta wata fuskar daban amma baya daga cikin abinda wannan ilimi yake bincike a kansa don ba ilimin ilmul hadisi riwayatan bane wala dirayatan wani abu ne wanda yake danganci ilimin usulul fiqh usulul fiqh su ne suke nema san irin wannan don su sani cewa idan aka samu saɓani tsakanin hadisai biyu za a kaddamar da al-mustafid alal mashhur to a nan wajen sai su bambance tsakanin al-mustafid da al-mashhur da bambance bambance daban-daban wanda zai sanya su dai ya zamanto yayin da suke yin amfani da ka'idodin su na ilimin usul fiqh na yin tarjihi sun gina shi akan fahimtar su na ta'arifin al-mustafid da kuma al-mashhur ثم المشهور يطلق على ما حرر هنا sannan ka sani fa cewa shi alhadithul mashhur ɗaya daga cikin sa shine abin da aka bayani anan kaga yana komawa ya zuwa ga asanid kenan kasratu turuq yawan asanid shine ma'anan mashhur ma'ana ɗaya kenan wa ala mashtahara ala alsinatin nas ala al alsina kuma yana da wata ma'anar hatta wajen malaman hadisi mashtahara alal alfina hadisin da ya shahara a harshen mutane wani ma lahu isnadun wahidun fasa'idan bal ma la yujadu lahu isnadun aslan to a nan wajen akan samu wanda yake aslan ma ba shi da isnadi sai isnadi guda daya ko kuma ma ba shi ma da isnadi ko ɗaya ma ba ba shi da isnadi kamar hubbul watsan min al iman ya shahara cewa ana cewa hadisi ne aslan ma ba hadisi bane ba bi ba shi da isnadi amma mashhur ala alsinatin nas da kuma hadisin hudu abin nan hudu nisfa dinakum min hadhihi umaira to sannan shi kuma kansa wannan ma shi ma ya shahara cewa hadisi ne bayan ko bai inganta ba hadisi bai inganta cewa hadisi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam ba to kuma alhadith almashhur din akwai hadisi da yake mashhur inda alfuqaha mashhur a wajen usuliyin mashhur a wajen malaman nahwu mashhur a wajen malaman balaga kowa dai wanda yake mashhur to wannan baya baya abinda masu ilimin isnadi yake yake bincike a kansa ba amma malaman hadisi su kansu sun ba da muhimmanci ga wannan shi yasa suka yi littafai akan irin wannan wa zai gaya mana wani littafi da aka rubuta akan wannan malaman hadisi suka rubuta akan irin wannan nau'in na hadisi wanda yake sai shahara akan harsunan mutane na'am الدرر المت... آه... وانا نا... نا... نا... wannan na hadithul mutawatira ne ba mu kawo misalin ba akwai hadisai da suke magana akan littafai da suke magana al hadithul mutawatira daga ciki akwai ad-durrul mutanatira min min akhbaril min akhbaril amma mashtahara al alfina wanda yake ya shahara a harsunan mutane wani littafi ne aka na'am a ba wai misalin hadisin nake so ba sunan wani littafi da ina cewa ne malaman hadisi suna da ma'ana biyu na alhadithul mashhur na farko ita ce wannan ma'anar da muka tabbatar da ita anan ta ilimin duba yawan asani inda hadisi ya zo mana wanda malaman hadisi da malaman usul fiqh duk sun yi ittifaqi akan cewa yana daga cikin abin da suke bincike na fannin ilimi akwai kuma alhadithul mashhur da ma'anar ma'anar hadithul mashhur wanda yake ya shahara a harshen abin a bakin mutane suna yawan faɗan cewa hadisi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam ko da ba hadisin bane shine wani ya zamanto isnadi ɗaya kawai yake da shi wani ma ya zamanto ma ba shi ma da isnadi wato ba ma ba ma hadisi bane to malaman hadisi sun lura da wannan shi ma har suka yi littattafai akan wannan shi ne ke neman misali wanda ya san misalin ɗaya daga cikin tafi na'am a wannan ya ce amma sharadin su cewa hadisan da suka shahara ban san littafin ba a wannan littafin da ake kawo ko shi shine littafin Imam Sakhawi Shamsuddin Sakhawi al-Maqasid al-Hasana فيما اشتهر على الألسنة المقاصد الحسنة فيما اشتهر على الألسنة wato abin nan ya kawo hadisan da suka shahara akan harsunan akan bakin mutane suna riwaya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa bayan ba shi ya faɗa ba to zamu shiga kashi na uku na darasi mai zuwa insha Allah al-aziz da kuma al-fard shine kashi na hudu shi malamin ya dauki rabon a haka kenan al-mutawatir kashi na farko al-mashhur kashi na biyu العزيز كفي نأكو الفرد كفي نهدو سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نعم نعم Thank you. shi yayi musu raddi wannan hadisin ya ruddu alaihi wanda da yake sa jar kaya wannan hadisin raddi ne akan sa na'am Mm. wannan istilah ne amma hadisin da ya zo da irin wannan sifar farkonsa ba shi da yawa karshensa ne ya zama to mashhur za a ba shi suna biyu ne farj ne farkonsa karshensa kuma mashhur ne kamar wannan hadisin inda mal amalu binniyat an ce bi aslihi farj kuma bitibari muntahahu mashhur daga Yahya ibn Sa'id al-Ansari zuwa Sayyidina Umar farz ne dan ba a ruwaito shi da wani isnadi in ba da wannan ba amma bayan Yahya ibn Sa'id lokacin ya zamanto mashhur ne kawai zai zamanto yana da suna biyu din ne a wannan shine abisa rajihin zance shi kansa Imam Ibn Hajar a haka ya tafi a sharhin sa Sahih al-Bukhari yayin da ya zo magana akan wannan hadisi na'am ana kamar darasin mu na farko na ga duka da tsawon tarihi amma gaba ɗin ka mai da muhimmanci ga karshen rayuwar su ba su kawo magana abin da kamar lokacin ya goyi ba sai ba sani mutu in to yawanci za ka ga malaman hadisi sun fi itibarin abin nan alwafayat din saboda shi yake hada shi kansu mawalid din yana da muhimmanci a dan ana abin nan mawalid din da lokacin da aka haifi mutum da lokacin da ya mutu shine zai haddace shine zai iyakance yayi ya sadu da wanda yake ya sadu da shi ko bai sadu da wanda yake ya sadu da shi ba idan mutum ya mutu a idan mutum malamin ya mutu sannan aka samu wani yayi wani wanda yake ba a haife shi ba sai bayan mutuwar malamin kuma yake yayi riwaya daga wajen sa kaga zai to an samu kitai to raka rashin fada din ba wai cewa babu shi bane sai dai ko rashin cewa ko ban sani ba ko kuma ban haddace ba <coughs> a babu wata hikima <laughs> amma za ka ga littafin kutubu tarajim suna faɗan wannan sai dai an fi kiyaye abin nan wa wafayat fiye da yadda ake kira kiyaye almawali mm. shi sama za ga akwai littafi da aka yi cewa alwafayat alwafiyat na malamai littafi ne guda kai wanda yake shi bincike yake akan kowane malami wacce shekara ya rubuta na'am na'am shine cewa tsakanin alhadith da alhabar wajen alhadith da alhabar ne ko umumun wa khususun mutlaq wato cewa alkhabar a'ammu mutlaqan min alhadith ma'anar wannan maganar shine cewa wato alkhabar shine abinda ake jinginawa ga annabi sallallahu alaihi wasallam da wani annabi sallallahu alaihi wasallam shi ko alhadith abinda ake jinginawa ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai to kaga kenan kowane hadisi khabar ne amma ba kowane khabar ne yake hadisi ba dan zaka samu khabar shine wanda eh, eh, habar din da aka ruwaito daga wajen daga wani annabi sallallahu alaihi wasallam habar ne ba hadisi bane ka gane yawanci shine zaka ga masu masu ilimin lissafi suke ce ma abinda suke ce ma set theory ko idan ka samu abubuwa guda biyu ko dai ya zamanto haka suke nan ga alif nan ga ba ba alaka tsakanin alif da ba ko ba haka ba to wannan shi ake ce ma tabayun tabayun mutabayinan alif mubayinun liba ko kuma ya zamanto alakar at-taradu shine su zamanto tare alif da ba sun zamanto tare shine kamar ta'rifin khabar da ma'ana ta'rifin hadith wannan shine at-taradu ko kuma ya zamanto al'umum wal khusus al-mutlaq shine haka ga alif ga ba a ciki a gane dukkan ba alif ne amma ba dukkan alif ne yake ba ba dukkan hadith khabar ne yana ciki amma akwai wani habar ɗin da yake ba hadith ba shine wanda aka jingina ya zuwa ga wani annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan shine ake cewa al-umum wal khusus al mutlaq to akwai kuma al-umum wal khusus min wajh shine na hudu din haka eh intersection kenan akwai ya to haqa'iq ne kamar tsakanin alhamdu wa shukr tsakanin alhamdu wa shukr bainahuma bainahuma umum wa khusus min wajh suna haduwa a wani waje suna rabuwa kowa ya zamanto daban alhamd yakunu bil lisan ko ba haka ba yakunu bil lisan kuma amma ya kunu kuma min ajli ni'ima wa la wa min ghairi ni'ima ko da ni'ima ko ba ni'ima za ka yi hamd ko ba haka ba shi shukur ashkur yakunu bil lisan wa bil qalb wa bil jinan wa bil jawarih amma kunu fi ni'ima faqat saboda haka kaga sun hadu a wajen idan aka yi bil lisan wa fi ni'ima hamd ne shukur ne in kai ba Allah da harshenka kuma kai ba Allah saboda ya maka ni'ima hamd ne kuma shukur ne amma idan kai ba Allah idan ka gode ma Allah a zuciyarka ko da gabarka shukur ne ba hamd ba idan ka yabi Allah ba dan wata ni'ima ba kawai ka yabe shi ba dan ni'ima ba hamd ne ba shukur ba an gane to wannan shi ake ce ma umum wa khusus min waje? su ne dama nisab din guda hudu da suke faɗa to wannan suna da muhimmanci mutum ya faɗa saboda ya rinka fahimtar mutum ya fahimce su dan ya rinka fahimtar littattafan ilimi na malamai dan suna amfani da su akan cewa sun sun dauka kan cewa ka fahimta to shi kana ai lokacin sallah ya aka ma amma ya gairu ma bi anfusihim lalle Allah baya canzawa abin da yake tattare da mutane sai mu saki ko ita wai ba baiwa ba baiwa bane ba ta zuba da wannan kashin dare rana ba shan hada da dare sha zubar a sha wannan kashin da ita tana da digiri ba ta zama baiwa kowa ba kun gan kalma ba baiwa kowa bane da da muke ciki kenan ta yi digiri tana turanci da ya hausa biyu wai ba baiwa komai ba ne kicin an le kiyaye ta ta shiga kicin shiga da samu wata bawa ana biya ta dubu daya dubu biyu a shiga kicin to ga bala'in da muke ciki shinkafa kwano daya nawa ne yanzu an gudu an bari iyayen mata an bari ƴaƴa an gudu an tafi Lagos an tafi Kotonu an tafi Togo an tafi Sojiya an gudu cikin gari ku ga mutane sun bari iyalansu amma duk haka mace wai ta yawar shan kai mata wanda da dafa mata abinci saboda haka ta gan kawayenta ake mata duk wannan mun bar layi ne muna kokoi da waɗannan da addinin illan kokoi da waɗannan mutanen nan su ba su da ajanda na addini ba su da komai haka azume suke Allah ya kare mu yanzu a cikin abubuwan da su abin nan suka su su ture suke ciki halin da suke ciki wani da ya je can ya zai na gaya mana bala'in da ture suke ciki aure sake auren da ake yi a duniyan turai Allah kawai ne sani bala'in da ake mace yanzu tana da yanci tana karkashi aure tana da abokananta a waje miji kuma haka ne wannan akidan yanzu ake sa kawo mana nan yan majalisar mu sun annu musulmi ne sun fi yawa fiye da kowa amma abin da musulmi suke ciki ke nana sa kawo mana wannan cutuka a nan mu shiga cikin mu ma saboda haka ana son mu daina addinin mu ne kwata-kwata mu koma irin rayuwar dabbancin da suke yi kun dandan da ake sha wallahi bakin cikin da turai suke ciki ai waɗannan koyan da suke sha in kana in kina turai ba ki sha koya ba ba zan sai bacci ba ku koma ko wani malami a nan yanzu ina daura yara wanda suke shan koya za ku da yaran mata ba su wuce shekar bakwai shekar takwas ba suna shan koya kannensu ne suke nuna masu suke wannan aikin kwaya suke sha yaran mata kanana ku je wajen intanet yanzu shekaran jiya yara suka ba mu labarin intanet yara kanana ba su wuce shekara bakwai ba yayansu sun tafi da internet sha nuna masu burin fim yadda ake saduwa da jima'i tana da abin dinka ka kalla ka sa a fito da hoto ka gan baturiya tana dariya na tsirara wani na saduwa da ita yaro bai kai shekara bakwai ba bai kai shekara shida ba sai ga yana kallon yadda ake jima'i ke na zai fara gwadawa in ba dakin ta kowan nasa ba abin da ake ya sabon garke nan internet a ce an ci gaba yanzu ba ka yi internet ba a ce ba gida dai ba kawai ne ba ma guje ne kai baka waye ba ustad ne abinda bala'in da muke ciki kenan yanzu yara kananan da aka lalatu a kan intanet Allah kawai ne sani don haka to jiya sun rufe kofan ma yara shi ka gan yara sun zo a intanet na yi alkawura haɗu ka za a ji a lalata ta ba ta wuce shekara bakwai ba bala'in da yake ciki kenan yanzu abin da ake ciki Allah ya kyashe mu har ila yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mu abubuwa daban-daban wanda a cikinsa manzana sallallahu alaihi wasallam ya ce mu ma iblis da mun gama waɗannan iblis yana tare da mu da wayansu in fasikai da suke tare da mu akwai muna da fasikai mai shan kwaya ne mazinaci ne mai sata kudin jama'a ne mai karya ne mai girman kai ne duk waɗannan jama'an shetani ne shi ga kika mace da tana nan fakiriya ce amma yayin da wani ya aure ta wannan yana da kuɗi an so mata motsa to kawayenta da wanda suke tafiya daya shi ta suke su saki uku shi ta samu kawayen da klasin su daya ne ita ta bar wannan klasin da da gidadanci ne da da suke tafiya waɗannan kawayenta da ba sun komai ba ne yanzu akwai kawaye masu motoci irin ta da direbobi da za a ringa zuwa wuraren da ake kide-kide duk waɗannan tabi'a ne ko da turawan ne halin da muke ciki bala'in da muke ciki gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kar mutum ci da annun agunsa don shaitan shi ke ci da annun agu wannan manzo Allah ya hana mu yi wannan ne sai kar mu yi wannan amma yanzu ku je hotel duk hotel da ake na musulmi ne zaka je ka tar da musulmi wayan baka iya ci da annun agu ba kai baka waye ba na taba tafiya Abuja aka kawo wannan lemun haka da abincin sakwara aka kawo mu wani sinke kamar da rike yaro jinjiri aka sun ga damuna anan ina kallon su aka kawo abincin da wani sinke haka shi na tiro sinke na hayar shi na doko na sha na gan wani su wani su yaran mata iya wando nan wannan ka tuba in ka tura shi kawai daga ga har hanji zaka gani tana nan iya wando nan shi na ci tuwo na na wanke annuna na turo wannan waye aka ce ustaji haka na ce haka ake yi an na guske ci musulmi ne an na guske ci shi kan Allah ba ya sa albarka ciki wayawan shine koko da shaitan duban manzo Allah yake kar ku ci annu agu kar ku sha annu agu saboda iblis yake yin wannan aikin waɗannan muta abu koko da shi kuma har ila yau manzo Allah yake mu daina girman kai da alfahar da iyaye ya ce alfahar da iyaye da zagin dangi da ta'ana an sabi mutane mafi yawa mutane a kawai suke da wannan ku je kawai kowa ya san dakin kowa shi a gan dan gidan wani ba kowa bane dan gidan wani ba kowa bane saboda al'arabu ashaddu kufra nifa ya ce mutane kawai da basu waye ba su suke ta dangi sai a gan wannan dan gidan wani ne dan da dukiya dan gidan wani ne dan kaza ne ka dan kaza ne alfari kaza da jahilci da rashin addini al'arabu ashaddu kufra nifa manzo Allah ya ce a daina jahilci da mutane da basu waye ba sun koma gidadawa wanda ba su addini ba su da addini da asahar da arsab da mutuwa an yi kuka a ta kuka na maguzanci manzo Allah ya ci amsance duk waɗannan abubuwan da ake yi Allah ya kara sakiya Allah ya kyashe mu na fata na gane wannan har ila yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a irin kalmomin da mutanen jahilan kawai suke da shi yanzu kika ji kalmar Hausa duk an samu musulunci yanzu kika ga irin Hausa kankan da ake yi wai su kalmomi yayi da maguzanci da to lokacin manzo Allah akwai irin waɗannan saboda haka in kana cikin gari in ka je kawai akwai kalmomin da ya kamar maguzanci kai musulmi karka yadda ka ringa wannan yaren maguzanci kazanta wannan abu saboda mutane kawai ba su daina ba suna nan akan maguzanci su da lokacin manzo Allah haka suke shi manzo Allah yace kar ya an kar ku kuskura ku bari in kawai su lalace maku sunayen sallan ku suna kira sallan maghrib al'asaba kar ku yi jahilai ne haka suke har mu da muke ciki za a ga mutum ba kawai abin da ya sani canjar maudu'i kalman da Allah ya sa suna shara sai ga suna can maguzancin su dinga canja muku yanzu muna da maguzanci kuma na boko maguzanci na boko muna da shi sai ga gan mace tsirara take tafiya yanzu dinkin da ake a sanan na Allah kawai ne sani dinkin da ake sai ni ba sa abin da suka samu ba yanzu ta ta ta ta ta sa duk al'auran ta bayana duk iyali ganan kuma tana tafiya wai ta burgewa take yi to sai ga muku wani sirrin ba ku sani ba namiji ko balaga ya wuce san abin da yake yi billahi lazim mace da ta sa hijab tana tafiya ko dan kwaya ne shi ita ta fi so shi dan kwaya ya fi so mai hijab ne don bai san kowa ce ba ciki da abincin da aka sa firij an kulle da abincin da ake talla titi kudafin sun sallah kai da wanda yake cikin firiji an ciro wanda yake firiji da wanda suke bakin kofa kuɗa sun sallah kai wa an fi so eh shi samakin da take cikin hijabi tana cikin sutura namiji ya wuce sai take kallo wace ce ne ta kallo wace ce ne take wuce bai gane ta ba amma ta kina fita ga gashi yanan an kone shi ga wandoyi ga wani wando nan ga wani an kalla araha ba sadaki me ya kawo wannan me ya kawo wannan ba fasadi bane amma billahi lazim in mace tana kama mutuncinta tana cikin riga ko ranar biki ne ana kawo ango sheyin da ta sheyin da ta faɗa abin da za a kina sojiya yaran matan da ake aure su irin wanda suka haddace Qur'ani ga hadisi ga kyau an kai su gidan mijinta saboda budurwa ce tana yanga miji na lalashin ta yace miki ke sa duniyan nan ya ce ni yar mace ne ba wanda ya sani ko a ganin bai san da ni ba me ba alhabari ni sai ka ga mijin jiki na rawa ce kamfani ka na da na ba da ke na ba babanki amma kai kada na cikin ka zama kin zama arha ga kin gam ga lipol ga komai arha ga firara ga komai arha an kalle ka a tabban ko ya kalle ka arha me ya kawo wannan ko kai da waɗannan arnan ne Allah ubangiji ya shi mu abuwan suna da yawa amma abin da mu fahimci ku sani fa maguzanci shine duba mu kuna da mushkiloli ku na duniya na wanda kuke da mushkiloli babba fara kuna da yan siyasa da mata waɗannan mutanen ku kullum suke cikin mushkila shi dan siyasa abu ya masa gadi ko Allah zai iya bari wata na wani dan siyasa ya kashe kudinsa ina jira za a bayyana irin natija abin da aka samu sun taru bai da suke aka zo wane ya ci wane ya ci wane ya ci wane ya ci can dare ba an dace sunansa ba she sauka zai tafi gidansa she gan dabbobi suna kwanciya a cikin nuwa she ta sannun ku dabbobi ba ku san abin da muke ciki ba ko dabbobi sannun ku ma'ana dabban sun ci shi alheri saboda su ba ta cikin wannan mushkilan da she kashe kudi yanzu bai ci ba Allah ya faɗa wannan ranar tashin kiyama dan adaci ya reta ni kuntu turaban ya ce zama kamar dabban a cikin nan tiyata kenan saboda haka mutum ya shiga wannan ma'azaku shegeyin mai duba masu duban na suke wahar da su na san kuma fiye yawa suna zuwa karatu ne mala ana koya muku kida amma kidan ku biyu ne a ta Usman da muke da su sai ga mace ta zo da mota da lilibi amma wani abu ya same ta shi ta jingina duk karatun da tauhidin da komai da ahlari da ziyan da aryadu salihina ce je wajen boka tabiyan ku ne fa ila ma wata mace kawanta tana mata hasara ta sani ba ita mijinta ita kadai ne wajen miji la sharika laha ita kadai ne mijin ya sai mata mota ya ba ta direba ya ba uban gida shi kawanta ya cire ta nan kwanan da muka je karatu ake gaya mu shi kawanta ya ce akwai wani malamin shi mun je malamin zai gaya ma gaskiya abin da ake cikin nan auren zaman ku sai suka je malamin da ya je duba lokacin tana da mota tana da gida kuma an kai iyayenta haji da ta kuma ta haihu malamin da ya duba da ya duba ya ce auren naku babu sa'a shikenan she ta koma she kawayenta ta gaya mata ta kawanta ta gaya mata ban gaya miki ba sake zuwa da malai duba auren na ku zama ba zaman lafiya shi aka je malai sake dubawa dan banzan ya duba ya ce auren babu sa'a shikenan she ta ce direban nata koma gida she ta koma gida iyayenta she ta je ta rubuta takarda cewa ni ne na saki mata na kaza ita ta rubuta takardan fa cewa miji ya sake ta sai ta bi ta ba iyayenta iyayenta suna zage zage an saki masa yara an saki mata yarinya a take yara nan a shekara take yi miji ya zo kasuwa ya buge buge ya ga ya samu direba direba ya ce ai ajiya tana gida ke don muke ba ta ce ita ce ta ce in tuhu shi ya wurga ya tafi gida da ya je shi ya tambaye me ya faru shi aka fara zage sa ba kai za ka ce ta ba ta ce ni yaushe in yanzu na kasuwa ita ta ce zata tafi unguwa ne na bata mota ce ga takarda ce wallahi ba rubutu na bane ba rubutu na bane aka tambaye aka kuwanta mutum ya kirki ne ta ce bata hari ta ce bata hari sai ta fara gaskiya ta ce mun je wajen malami ne malamin ya ce ba a sa a cikin auren mu sho wanta ta ce ku yi hankura yadda ina tukkaito maka magana ke ne ya ce dan ubanki yanzu wannan yarinya ba sa za aure wannan yarinya za aje wannan yarinya wannan motan ba sa ba ne wannan ayan da kuka ba sa ba ne tafiya da mu ba sa ba ne haji gidajen da aka baki ba sa ba ne shi kawanta ne take mata hasara don a raba auren mafi yawa zuwa boka ya abin da yake muku kenan ajiya ta yin gaya maku billahi azim an lau la ilaha illa huwa ba da mutum ije wajen boka in kina son zaman lafiya sai ba ku abu daya ko malam ne ya taɓa ku ko malami ne ko waye ko mijinki ne billahi azim an bakanta maku ki bari can karfe hudu ko karfe uku da dare ki tashi ki aswaki ki raka biyu kawai billahi azim gokin ki na kasa ki ga Allah bukatun ki ki ce ni ya Allah baiwanki da Allah na jin Hausa Allah Allah na jin Hausa ba sai kin yara ba sai ya Allah ga bala'in da nake ciki Allah ina suka cece ni wallahi ki yi wannan in kin ga Allah bai fito da ke ba billahi lazim akwai abin da Allah ya shirya maki a janna saboda bayan Allah akwai klasin da Allah ya sa maki a cikin janna aikin ki ba zai kai ba sha Allah ya jarabe ki da wani ni'i bala'i mutum ba waci sha sha sha mai wahala da ke Allah ya sa maka cikin aljanna ne kai jarabe ka da yaran ƴaƴanka ƴan kwaya ba abin da Allah ba ya jaraba mutum kai jarabe ki da kishiya mai bala'in siya ba ta son ki ba ta son ƴaƴanki ba ta son mijinki ba ta son gidan duk wannan jarabawa ne Allah yake hal ata alal insanu hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkuran inna khalaqna al-insana min nutfati amshaj nabtalihi anan ma mahar shahid dan adam ba ki da jarabawa ne rayuwarsa sauraka in wa mata ku ji tsoron Allah zai wajen bokayen na bokayen na mutane ne tsantsan maguzawa ne ina daga cikin addinin jahiliya da manzo Allah ya hana maguzanci ne Allah manzo Allah ya hana mu ko koi da maguzawa duk mutum da kake ga yana dubawa to ko koi da maguzanci ne yadda kuke ga mutanen turai suke ko koi mana da duniya to maguzanci ne zuwa wajen boka mafi yawa abin da ke cutan ku ke ya Allah Allah ka shirye mu da ku na gaya maku ku yi kokari a cikin dare ku yi kokari duk macin da abu ya dame ta billahi lazim Allah la ilaha illa ki ga ubangiji in kina so soki ya azmi rana alhamis azmi litinin ya da zaki bude baki sai ki sai kina rike ruwan ki fara shan ruwan tuku in kin sha ruwan ba addu'a an dauko ruwa shi ga wani yana zazzare da yau sai zaka yi addu'a shan sha ruwan yayin da gumi ke zuwa ake addu'a ba wai an dauke ruwa sunna ne ka sha da wuri amma kin dauke ruwan azzare do da kina yi wannan dubiya ne ki fara shan ruwan tuku in kin fara shan ruwan sai ki jara miki addu'a duk bala'in da kin shanta mata ma ko Allah ya hada ka da fitinin namiji ko Allah ya jarabe ki da yaya ko Allah ya jarabe kina da yaran mata ba samu aure ba kamar yanzu yanda muke ciki sai ka gan gida daya mutum yana da yaran mata bakwai ba ma zanzance ba za a sa cikin rijiya ne to Allah za a gaya Allah za a gaya ba za a je wajen bokaye ba kuma ba za a bai su fita turara ba a je zance a bari yara suna zuwa na zance can ake lasa su wajen zancen iskanta ana ake yi wani yanzu ya yarda da wani ina gaya mu cewa ya bar mutum nan ina zuwa ana zance ba kowa saboda shiririta shirin da bari ana zancen ba kowa dakin malaku da su biyu ta balaga shi mai balaga sun tare ta amma ta yana zance shi alaji na ciki wata rana mata din an gama ci abincin da suna sakan gida suna zancen su suna taɗi a ce zauren kuma gashi a ciki a ce na zancen a ciki mutum ya zo har zai lalata da yarinya da ya tube kayansa a ce akwai dabbobi a cikin wannan zauren shi da koli gan ya sa kan dabba bai sani ba ciki da rawa ana cikin shi dabban sun shiga da wannan kaya cikin dashi sai mata kuma suke daga wannan a ce wannan na kan dabba a nan na aka gano cewa ana wani fitina can irin zancen kenan mutane nawa ne mata nawa ne ake yanzu cikin da aka kawo cewa an je zance daga zance ita ga ta ta balaga an kyale ta an fito labule an rage fitila wai ta ce yi ita malaika ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam la na wanna rajul bi mar'ati la ma hadi mahrami duk wannan kukai da turawa da muke cikin da wannan bala'i da wannan mamuzanci ni karshe abin da zan gaya maku na san dai nayi tafsiri ban sai nayi nan gari ba malai sai ga gaggau haka da kawo muku dai abin da ba a rubuce shi ba baki da ku Allah duniyan dai abun kauce wani tun da aka yi sai mu da muka da shi abin nan kwandon tafiya har yanzu akan hanyar tun da aka yi sai ki malama ba ki taba sa miki da ba tafiya ke na zuwa kabri tun da aka yi sai ki in ma ce sai goma aka yi sai ki azara Latar maghrib isa sun wuce kina wannan ranakun da ya wuce wallahi ba za su taba samu wannan ranar kuma shi tafi kiyama tafiya ke yi ko shekara dubu da aka bashi zai zai kare abin da nake son gaya maku kulasa wallahi mata sam a jannar su sai ne shiga wutan su kuma ina da ina ina ina ina da shiga jannar su mutum abin da mace take so ta yi biyayya na Allah ta yi biyayya na manzon Allah kuma ta tsaya ta kyautata mijinta ko da zalimi ne Allah zai saka masa duniya da lahira a daina kallaci kallacin banza yanzu duniya fa yanzu akwai mazan da suke so wannan film na bun film a so gida a kawo gida a ce ina sai koya shi da matansa su da kalla to kun kalla kuma aje yaran matan ku suna gida kun fita kun je unguwa wa zai kalla wannan bala'in da ake ciki kenan amma wanda ta zo ta yi karatu ta karanta arba'una hadisi ta karanta sunan manzo Allah ta karanta kitab tauhidi sai ta gyara gidan takas wannan shine abin da na zo in san maku sako ya Allah ƴaƴan da kuka haifa Allah sa albarka ciki iyayen da suka mutu Allah sa su a cikin janna bukatunku da bukatunmu Allah ya biya bukatunmu duniya da lahira bala'in da muke cikin Najeriya na talauci da bala'i Allah ka kawo da mu Allah ka bamu ruwan sama mai albarka ka mu Allah ya bamu zaman lafiya yadda suke da mazaje suke wahada su ya Allah ka ba ka ba ku mazaje Allah shi da mazajen su yadda suke maku fitina kishiya bala'in kishiya Allah ya kiyaye ku da bala'in kishiya ƴaƴan ku mai albarka Allah ya baku ya'yan mai albarka Allah ya sa ku samu ya'yan da bayan mutuwan ku su maku addu'a yaran mata kuma da basu da aure Allah ka ba su maza masu kwanci hankali masu ajini masu dukiya masu kiyamun lairi wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Allah wannan wannan kalin barkata وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa musulmi, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Na tabbata za ku yarda da ni cewa awa ɗaya da rabi ko kusan biyu da fadilatin Sheikh Abdulwahab Abdullah Muhammad, imamu ahli sunnati wal jama'a, wato ainihin fiya-fiyan sunna maganin ƙwari ƙanana da manya. na tabbata ainihin mun amfana da bayanai daɗaɗa wanda ainihin malam ya mana kan wannan maudu'i maudu'i ne mai matuƙar muhimmanci musamman a wannan zamani muna fata Allah ya saka malam da alkhairi ya kai wannan cikin mizanin aikinsa ya gafarta kurakuransa ya kai ta zuriyarsa da zuriyar mu gaba da ko shakka babu wannan maudu'i ko wannan matashiya ta zo akan gaba yau duniya tana cikin wani irin kwangaba kwan baya koyi da makiya Allah haramun ne da nufin Qur'ani ya ayyuha alladhina amanu la tattakhidhu alyahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum inna Allaha la yahdi alqawm adh-dhalimin فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة Allah ya ce ya waɗanda suka yi imani kada ku riƙi yahuda da nasara masoya kuma Allah ya ce la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin wa man yaf'al dhalika falaysa min Allah fi shay'in illa an tattaqu taqa wa yuhadhdhirukum Allahu nafsa wa ila Allahi al-masir nassoshi da yawa da ke nuna haramcin koyi da makiya Allah annabi kuma ya faɗa kamar da malam ya ja mana la tattabi'unna sanana wa fi riwaya sunan man qablakum شبرا بشبر وذراعا بذراع ولو دخلوا ظهر ضب تو اما يوم في فاروان يوم لا صون تبعي توتم غنا قايا بها اني توكسي اكانتا ما تمي هجابي متنشنتا دكيمتا دارجتا دسابنتا ياتي تتكي تفيا حي حي ارها وترانا انا ونكوي اجهر ريفرز انك كبر فوتاكوز ونكوي ويشي توبا to in ka wuce coba a wani ƙauye ana ce da ƙauyen ogbakiri sarkin ƙauyen ne ya musulunta to kafin ya musulunta matarsa har ta fara sa hijabi tana kirista amma lokacin sai muka ce ah, madam ya kike sa hijabi kafin ki musulunta ta ce i e, ai na karanci wani darasi game da hijabi nan na musulmi ta ce an kira ni taro a lagos a matsayina na matar sarki da muka je sai muka iske kowace mace da ta zo ƙaurinta a fili kowa ya dimki hannunta ya gaisa da ita ta ce amma akwai wasu mata guda uku daga jihar bauchi kowace ta rufe jikinta kowa in ya zo sai ya taka ma kansa burki ba ya mika mata hannu ta ce daga nan na san sirrin wannan ainihin hijabin sai ta fara sawa kafin ta musulunta ɗaya kenan na biyu bincike ya tabbatar a Amerika duk minti biyar zuwa goma ana mace fyaɗe saboda masifa ta kai masifa Margaret Thatcher tsohuwar Prime Minister Ingila take cewa wallahi mun taɓe zamanmu a cikin gidan aure ashe shine mutuncin mu kyalkyalkyalkyal na wayewan banza ya kai mu ya baro Mrs. Greta gabo 'yar fim ce ta Hollywood ta yi bikin cika shekara 70 1979 da aka zo ana hira da ita sai take cewa ai yanzu na san na taɓe na ƙi yin aure ina ta yawo ana ta bina da kyamara ana ta ga shi na zama ke kafa ƙuru ɗan shekara sa'in ba mai taya ne ta ce ina gargaɗin 'yan mata 'yan amerika kar ku yi karko irin nawa ku je ku yi aure kafin kenan ta wannan magana zamanin shugaban faransa wanda ya bar gado mitterrand yana da mai bashi shawara kan tattalin arziki mr jacques attal yake cewa su a dokar faransa duk mutumin da ya kai shekara sittin amfaninsa ya kare a kashe shi ta hanyar allura waɗannan su muke so mai koyi da su ko a dokar faransa in mutum ya shigo gida ya faɗa wa mace akan gado mijin in ya zo sai dai ya tsaya yana haukala yana la haula la illa billah ya hakura wannan kwartin ya kare iskancin da wannan matar idan ya ce zai daki wannan kwartin in kwartin ya kashe mijin ya kar banza saboda wai ai mata ta yadda ya yadda akwai abin da suke kira mutual consent su muke so mu koyi da su a yanzu a birnin London akwai unguwa inda zina ce a filin Allah ake sunan unguwar Soho haka a New York ana kira unguwar Manhattan haka a Paris Élysée haka a Brussels da sauransu waɗannan kadangaru su ne ababen koyin mu shi yasa Allah ce bi isal na badala to yakin da ake so a kawo mana yanzu yan uwa wallahi wannan yakin ya fara cin kasashen larabawa kwanakin baya a masar wani mutum ya yi karin aure sai jami'an tsaro suka bi shi gida su kama shi eh saboda an kafa doka laifi ne mutum ya kara auren mace in matarsa ba ta yadda ba sai ya rubuta application da Allah ya labiya zan kara aure ko kin yarda in ta yadda khalas in ba haka bar rigima ne